na gaba sun ce ya yi bai a iman bai mika musu ba kun san duk ɗan arziki ba zai karkata ba to masu kallo muna fatan dai kuna tare da ita wannan tasha taku ta alwulaya tv hausa mai tarin albarka kuma muna jinjina mu dukkan waɗanda suke bibe shi wannan shiri da ma sauran shirye-shirye da wannan tasha take watsa kuma ka amanta dai ita wannan tasha tana da eh, moƙo'i daban-daban wanda ana iya bibe su waɗannan shirye-shirye abinda suka sami youtube da kuma telegram ta hanyar whatsapp ta hanyar ta hanyar angoro da sauran instagram da sauran dai wasu wurare daban-daban insha Allah saboda haka muna fatan za a biyo mu don mu je wajen makalla to malam kamar yadda kuka ɗauko bayani cewa shi wannan aure akwai wasu sharaɗa waɗanda dole sai ta hanyar su ne waɗannan eh, sharaɗa ta hanyar su ne aure yake iya tabbata kuma kun yi na fahimta ma'ana kun kore wasu abubuwa waɗanda suke bai halitta ba a ce an yi aure da su yawwa to insha Allah to dama muna yin bayanin akan lafazozin da ake yin saboda uh-huh. imamu abin da yake faɗa a nan aure baya yiwuwa sai da siga wato yadda ta zuciya uh-huh. ko ba na in baka uh-huh. ko menene baya aure don haka dole sai an yi siga amma ya ake sigan nan sai imamu ya gaya mana ana siga ta auren mutu'a da ɗayan abu uku ko dai a ce mhm. ko an kahtuka ko matatuka to ni kuma in zan karba mai karba ya zai mhm. sai ya ce yake cewa shi kuma wal kullu lafudin dalin ala insha'ir rida bidhalik wato ƙofa ta karba tana da faɗi kan ƙofar bayarwa wato ɗaya daga cikin lafazan nan guda uku su ake bayarwa mattatuka mhm. ko zawwajtuka ko ankatuka. amma wajen karba duk wani lafazi da ya nuna karba din in an faɗe shi ya nuna an karba to za a iya amfani da shi kamar mm. menene yake ta ka qaulihi qabiltul muta'ata mm-hmm. ta ce zawwajtuka nafsi mut'atan mm-hmm. limuddati shaharin alal mahari mi'ati dinar mm-hmm. misali ta ce na auren maka da kaina auren mutu'a zuwa wata ɗaya mhm. a kan sadaki dinare ɗari zai iya cewa ko dai ya ce ƙabiltul mutu'ata na karɓi wannan mutu'a ɗin oh. ko kuma ya ce ƙabiltul tazwija mhm. na karɓi tazwij wannan aure ko ya ce ƙabiltul nikaha mhm. na karɓi wannan auren duk abin da ya faɗa ko ya ce ƙabiltu oh. wa kafa ƙabiltu wa raditu ya isan masa ya ce kabiltu na karba ko raditu na yadda da abin da ya faɗa ya yi ba dole sai ya ce na karɓi mutu nan ba ko na karɓi auren nan ba a kan sadakin nan da mhm. aka faɗa aka yi kaza a'a mhm. zai iya cewa na karɓa shikenan ko na yarda shikenan ko na amince mhm. shikenan aure ya yiwu in ka je a fiƙin musulmin duniya wannan aure wannan abin guda biyu ne auren duniya da muke magana Allah yana cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba wannan auren gaba ɗayansa an nikahu sunnati famar ragiba an sunnati falaisa mm. minni mm-hmm. duk wannan aure da ake magana a duniyar musulunci gaba ɗaya a wannan abun guda biyu ne zawwajtuka nafsi qabiltu to shikenan shine wannan ba wani saɓani wannan maganar ita ce aure din duk wani abu da ka ji bayan wannan wasu abubuwa ne wanda an yi saɓani a kansu wancan ya ce kaza wancan ya ƙara kaza wancan ya rage kaza amma waɗannan abubuwa ɗin su ne ainihin hakikanin abin da duk musulmin duniya sun karbi wannan sannan ya ci gaba da cewa walau bada abil kabuli faƙala ta tazawwajtuki qalat zawwajtuka nafsi saha ce za a yin iya akasi mm. abinda aka saba mace ita ce take farawa ta ce na auren maka da kaina shine bisa tsari to amma aka ce bisa al'ada mata sukan zamo suna da kunya watakila ta zo tana ta kunkunsha kai tana ta jin kunya eh. jira take wai ka ce kabiltu tazwija ta ce mm-hmm. zawwajtuka nafsi aka ce to aka yi hakan ma ya halatta auren ya yi eh, in an gabata an jinkirtawa da gabatarwa maimakon ita ta fara ka mm. fara cewa to na karba aurenki ta ciki ka ce na aure ki mm-hmm. ko kuma zawwacci da nafsi ya ce imam yake ce an ka faɗi haka ta ce na'am idan ya fara idan ya fara mata da ta ce ta zawwashtuki hmm? sai ta ce zawwashtuka nafsi na aure ki ta ce na auren maka da kaina to shikenan ya ce wannan aure yayi ya inganta wannan mas'ala ta biyu kenan hmm. a mas'ala ta uku yake cewa la yajuzu tamattu'ul muslimati bil kafiri bi jami'i asnafihi bai halatta ba mace musulma Mm-hmm. ta tafi ta je ta yi auren mutu'a da wanda ba musulmi ba kuma me addininsa eh. in dai ba musulmi ba ne shi mm-hmm. bai halatta ta yi aure na da'imi da shi ba kuma mm-hmm. bai halatta ta yi auren mutu'a da shi ba ta kowane janibi ta kowane bangare mace musulma bai halatta ta auri namijin da ba musulmi ba shi kenan abin da muke so mace eh, ko menene addininsa shi kenan mm-hmm. wa kaza la yajuzu tamattu'ul muslimi bi ghairi kitabiyyati min asnafil kuffar mm-hmm. hakanan mutum musulmi mm-hmm. namiji bai halatta ya auren mutu'a ba da macen da take ba musulma ba ce na ɗaya ko kuma idan ba musulma ba ce ta zamanto ahalul kitabi ce in ba ahalul kitabi ba ce bai halatta mutum ya mutu da wata mace ba wato mutum aure zai iya auren musulma auren mutu'a kuma zai iya auren macen da take kirista ce ko yahudiya mm. halul kitabi aure na mutu'a uh-huh. amma a aure na da'imi a nan eh. akwai bambanci fuqaha na makaranta albeci suna faɗan aure na da'imi bai halatta mutum ya auri wacce ba musulma ba amma aure na mutu'a ya halatta gare shi mhm. ya auri wacce take ba musulma ba amma ahalul kitabi ce idan ba ahalul kitabi ce wato ahalul kitabi mutanen da addinin su tun asali Allah ya saukar da shi suna da addini annabawan da suka gabata kamar ah. addinin kiristanci mhm. addinin annabi isa mhm. kamar yahudanci kamar menene mhm. da dai sauran addinan da ya zama in dai kitab wannan addinin ya amsa sunansa addini ne wanda an tabbatar da dacen addini ne da Allah ya aiko da wani annabi daga baya wani annabin ya zo ko annabi sallallahu alaihi wa ya zo ba su karɓi saƙonsa ba wannan shine ake wannan an aure su amma ya zama aure na mutu'a na'am sannan yake cewa mhm. yake cewa wala bil murtaddati macen da take da musulma sai ta yi ridda ta zama wani addini daban mhm. ba na ahalar kitabi ba kaga shi ma bai halatta a aure a ci gaba a auren mutu'a da ita ba wala bin nasu ba kanan bai halatta a auren mutu'a da macen da take ita tana kiyayya da ahal baiti ba wato a nan nake so mutane su ƙara fahimta idan aka ce annasibi ba shi'a ne suke cewa makiyin ahal bait yana da hukuncin kafiri ba a'a wannan hukunci ne na Allah da manzan Allah harbun liman harabakum mm. wa silmun liman salabakum mm. haka za kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ne mm-hmm. yake gaya wa Ali da Fatima da Hassan da Husaini ya ce ni silmun liman salamakum mm-hmm. ni mai zaman lafiya ne da wanda ya zaman lafiya da ku duk wanda ya yake ku da ni yake yaƙi saboda haka Nawasif waɗanda suke gaba da ahalul beti waɗannan bi hukumil kuffari waɗannan Nawasif kenan da haka bai halatta a aure da su ba amma wala nasiba almu'linati wala bin nasibati almu'linati bil adawa mhm. matar da take nasiba ce tana kin ahalul beti kuma tana bayyana kiyayyarta ga ahlul bait alaihim salatu wassalam sai a kauce daga cikin misalin sai ba da misali ce kal kharijiya kaman khawarij matar da take ba kharijiya ce khawarij mun san eh. khawarij waɗanda suka fito suka kafirta imam ali suka hmm. yaƙe su kaman yazidawa mhm. waɗanda suka fito suka kashe imam husaini alaihi hmm. salam rakar waɗannan nawasib ne sun fita ba za a aure su ba sannan yake cewa malam ko za ku dan ƙara yin bayan dangane da ma'ana su waɗannan kawarij din saboda ina mun yi magana kawarij firka ce da ta balle daga cikin eh, rundunar imamu ali lokacin da suna yaƙi da ma'awuya bayan yaudara da ma'awuya bayan da ya ga za a ci shi da yaƙi mhm. suka ɗaga ƙur'ani sai mhm. aka samu wasu sun ruɗu suna nuna cewa to ai suka ce kuma dole a tsaya tun da su ma'awuya sun ɗaga ƙur'ani sai an tsaya an amdu hukuncin qur'ani mhm. duk da imamu ali ya kokarin ya nuna musu ba su gane ba suka tirsasa dole sai imamu ali ya yadda an yi wannan abin da ma'awiya yake so mhm. aka zo aka yi sulhu din sai kuma daga baya suka koma suka ce kai alin ma ya kafirta mhm. sai ya zamanto cewa sun ce ma'awiyan ma ya kafirta abubuwa dai daban-daban suka abin na ce to ai ku kuka ce daman sai yi karshe dai har dai ana maganar su ne waɗanda suka yi sanadiyar shahada ta imam ali alaihi salam wannan su ne kawarij a takaice kenan ba ba bahasin kawarij muke ciki ba eh, na munasaba ce aka masa saboda wani lokaci eh. kuma in muna so mu dabbaka shi wannan na'am eh, annawa na'am kamar annawasib ai shi annawasib a'ammu min al khawarij to akarma kaga ai su yazid ai nawasib ne mhm. kaga banu umayya aina wasib ne waɗanda suke la'antar imamu ali mhm. suna kafirta imamu ali suna wa imamu kaga waɗannan nawasib ne to su ne ake magana mhm. yawwa sannan sannan yake cewa daga cikin hukunce hukuncin da muka faɗa a cikin hukuncin aure mhm. na da'imi a nan ma an yi musharaka ga shi nan za mu faɗa a cikin mas'ala ta hudu yake ta layu ta على العمة ببنت أخيها على العمة ببنت أخيها ولا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما وكذا لا يجمع بين الأختين a dama a hukuncin aure gaba ɗaya wannan hukuncin ba bambancin auren mutu'a ne ko idan zai auri mutum yana auren mace sai ya ga 'yar kaninta ko 'yar wanta kaga yanzu idan 'yar kaninta ce mhm. kaga ita matarsa ta zama amma ce ta waccan yarinya da shi kuma ya halatta ya aure ta mhm. to yana tunda yana aure da wannan mata sai ya ga 'yar kaninta to ya halatta ya aure 'yar kaninta. amma yana ya halatta ya aura kaga yanzu ita ta zo yabbabanta ko kanwar babanta eh, ta zama kishiyarta eh, to amma a nan a makaranta alibeti mhm. wannan auren ya halatta amma ya ɗoru a kan yadda ko halattawa izini ko halattawa misali kafin ya auren ya ce mata to kin ga gashi na ga 'yar kaninki ko yar wanki ina son na auro ta ya zama to gashi da mai yawanki kin ga sai a zauna lafiya kina girmama mata kina jin kanta a matsayin yaki eh. tana mutunta ki a matsayin ita ma uwarta ko babanta ta ce na halatta maka kai ai zumunci zai kara karfi kenan a kaga nan ta izinu ha kenan ta ba da izini akan maka kenan sai dole dai wannan ijaza yawa dole sai ta ba da izini izinu kenan shi kuma ija wato al izinu qabla zawaji kafin auren ne ya gaya mata yayi mata bayani kuma sai Allah ya bude kirjinta eh, sai ta fahimci hikimar sa kai to kaga anan tunda ta fahimta kaga ya izinu kenan shine yake cha au illa bi ha sai da izininta au ijazati au ijazatiha ko kuma a'a sai da ya je bai gaya mata ba yana tunanin ko za ta kiyarda eh. ko kuma wata kila bai san hukuncin ba sai bayan ya aure ta ko kuma bai ma san ya uwarta ba ce eh. bayan ya je ya yi auren sai ta fahimci ce to ai ai ta ce ko yar ta ce ko yar wana ce ko yar eh. na ce ta ce to amma na hala na yadda kaga ijazatu hakina mhm. ta ce ta yadda kaga wannan yadda din to auren ya halatta amma sai da wannan abun ko dai tun kafin a yi ta ba da izini ko kuma bayan an yi ta yadda ta ce ta ba da ijaza in ba haka ba auren bai halatta ba zama tafawidi wannan in ba idan ta ba da izini ba auren yana nan fuzuli ne ya zama fuzuli auren bai yi ba bai halatta ba wannan kenan a dai cikin wannan mas'ala ta hudu eh. yake cewa wa kaza la yujma'u bainal uqtain ko la yajma'u bainal uqtain domin lokacin mas'alwali na fiqh wani lokacin akan karanta irin wannan da sigatul mabni lil majhul ko kuma mabni lil ma'lum kam la yajma'u bain al ay la la yajma'u ar ko al muslim bain ko mhm. kuma la yajma'u ba a hada yan uwa mata guda biyu ya da kanwa mutum ba zai hada su lokaci guda a mm. matsayin matansa ba mm. wannan mas'ala ta hudu kenan a mas'ala ta biyar kuma yake cewa a dai wannan littafi na tahrirul wasila na imam khomeini mm-hmm. yake cewa yushtaratu mm-hmm. fi nikahil munqati'i dhikrul mahri ana sharaɗantawa a cikin aure na mutu'a a ambaci mhm. sadaki ba za a zo a yi kawai ta ce zawwacuka nafsi ya ce ƙabiltu shikenan kowa ya kama gabansa ba shi shikenan ya kama nan ta tafi matarsa a'a sai an ambaci sadaki ya ce falau a bihi batala idan bai ambaci sadakin nan ba to mhm. auren ya ɓace babu shi to mukallatu wato a cikin aure na mutuwa wajibi ne a faɗi sadaki to akar mukalla malam nan akwai wani abu wajen eh, idan muka duba dangane da yadda malamai kuke bayani dangane da shi aure na da'imi hmm. ba sharaɗi ba ne sai an haɗu sadaki na'am aure na da'imi amma aure eh. na mutu'a wajibi ne sai an faɗi sadaki ko miliyan nawa ne a ko sai an faɗe shi Allah au kathur ko kaɗan ne ko mai wa tabaru fihi shi sadakin yana da sharuɗa wayo tabaru fihi an min ta yutamawwal wajibi ne sharaɗi ne shi sadakin nan ya zama wani abu ne da za a iya mallakarsa da dukiya mun sha faɗau wannan an ya kuna mumawwalan an ya kuna za maliyatin ya kasance abu ne da za a iya ɗaukan wani abu na dukiya a fanshe shi ba ana nufin sai mai yawa ban aka ce dukiya ba ana nufin ɗimbin kuɗi ba mhm. a duk wani abu da za a iya mu'awaza ma ya mm. mu'awaza abin da za a iya musanyen dukiya ka mm. bayar a karɓa a baka wani abu mhm. shi ake nufi yana da maliya kwato mm. kome kankantarsa in ma mota ce in gida ne in ma damkin abu ne gari ne a ah. hannu kamar yadda suke faɗa in dai za a fanshe shi da dukiya to shi kenan shi ake nufi komai kankantarsa mm-hmm. komai yawansa shi ne yake cewa sawa'un kana ainan wannan abin da za a bayar mm-hmm. sadaki dole ne ya zama abu ne da yake zo maliya yana da kima da za a iya fansarsa a matsayin Ah, dukiya a duniya ta masu hankali a wajen ukala yake cewa ainan kharijiyan sawa'un kana ainan kharijiyan abinda za a bada sadaki nan tana iya yiwa ya to <coughs> cewa ainan kharijiyan gashi nan lakadan ne muka gani ba ajalan ba ne lakadan ne wato gashi tsabar kuɗi ne misali ya ɗauko eh. ya ce wannan gashi kuɗin nan dubu kaza shine sadaki shine ainan kharijiyan akkar makala to eh gashi nan gundarin kudin misali yake ake bada ah, wannan na farko yake ce au kulliyan fi dhimma me bambanci tsakanin ainan kharijiyan da kuma kulliyan fi dhimma abu ne guda biyu muna da almalu shakhsi da mhm. almalu kulli almalu shakhsi shine mutum ya dauko gashi ya ce wannan kudin dubu kaza dinnan ga sunan su ne mm. sadakin mm. ko wannan motar gata nan ita ce sadakin mhm. ko wannan abu kaza dinnan gashi nan shine sadaki eh. shine al'ainul kharijiyya shine almalu shakhsi uh-huh. gashi kirikiri muna ganin sa oh, idan kuma alkulli ne uh-huh. fi shi shine ce na aure ta zan ba ta sadaki dubu kaza amma ina kudin suke ba su anan ba mu gan su ba misali in ya ce zai ba ta dubu ashirin misali ko uh-huh. dubu talatin ko dubu goma ko dubu ɗari tana iya yana suna can cikin wasu kuɗaɗe kai ko da kuɗin suna tare da shi a cikin jaka amma bai waro kuɗin ba ya ce ga sunan uh-huh. kaga a ciki duk inda ka ɗora hannu akan kuɗin nan uh-huh. zai iya zama tana iya shi za a bata sadakin tana iya ba su bane na gaba za a bata saboda haka alkulli shine wanda ba a fito da shi karara an ce gashi nan shine kuɗin ba eh. an dai faɗa an ce za a bata sadaki kaza dubu oh. kaza an ambace shi fa mm-hmm. ambata wajibi ne amma wajen ambata din tana iya yau za al'ainul kharijiya ne mm-hmm. gashi kirikiri muna ganin kudin ko kuma an faɗa cewa za a bata kuɗi kaza amma ina kudin suka tana iya cek za a bata tana iya wa mm-hmm. kudin a yanzu babu su a hannunsa amma dai ya faɗa zai ba da wannan kudin shi ake nufi al'ainul ya zamanto cewa kulli fi dhimma yana kansa kenan yake cewa sadakin nan zai iya zama wato kaga kenan zai iya zama lakadan ya ɗauko ya bata mhm. zai iya zama to ya ce zan bata adadi kaza ne amma kuma bai bata kirikiri an gani ba tana iya wasu wani lokacin zai bata mhm. an dai faɗi sadaki ko kuma ya zama manfa'a au manfa'a zai zama manfa'a ce misali kamar mai manfa'a ya mhm. ce wannan motar tasa da yake da ita ane masa haya to mm. kuɗin haya za ta karɓa zuwa wata kaza eh na'am kaga manfa'a kenan eh sosai ko kuma a'a misali tana zaune a wani gida ne nasa misali mhm. sai ce ta zauna zuwa lokaci kaza shi kenan ba sai ta ba da haya ba ko kuma yan wanki ko wani naki da yake haya a guri na kaza gida na kaza ko shago na kaza din nan mhm. sadakin naki idan kin da shi kenan nan da shekara kaza ba sai ya ba da komai ba in ta karba shi kenan kaga manfa'a eh, ne manfa'a sai ta rika karba can kaga manfa'a ce yake ce awa amalan ko kuma ya ce a to yanzu shi kenan na aure ki amma ki zan miki aiki kaza wannan gurin naki da ba a gyara ba ko kaza naki da ya lalace za a gyara miki ko kuma zan tai miki dinki har tsawon shekara kaza ba sai kin biya kuɗi ba shine sadakin nawa amalan da in dai ta karba da eh. abin da ta karba a matsayin wannan mhm. a matsayinsa na sadaki kaga awa amalan kenan aiki oh. ta yadda zai mata wani aiki shine sadakinta mm, malam nan da dare ke hmm. masu kallo ko da shi kullum ana ta samun baki nan kawai magana da kuke ta maimaita ce kawai magana ce tsakanin eh, shi mai auren da hmm. kuma ita wadda za a aura kawai ba ku ishara da wasu za su yi tambaya su ce to yana magana iyaye ko waliye da sauransu mun yi magana akan mm. a tun farko shi yasa nake cewa a nan saboda ai nan kamar abin da imamu yake faɗa yayi magana akan aure tun farko mun magana cewa akan aure kamar yadda ran nan wani ya yi tambaya muka yi ƙoƙarin mu bambance masa tsakanin akwai magana waliyin <coughs> aure da kuma wakili wajen ɗaurin aure da yawa an aka ce la kaha illa bi waliyin mutane sun ɗauka kawai gurin ɗaurin aure ne a zo kawai a ce to wannan waliyin ango ne wannan waliyin amarya su za su karba aure eh. sun ɗauka abin to a makaranta ahalbeta abin da ake nufi da waliyi wanda zai wanda bata isa ta yi auren nan ba sai ya ba ta izini wato yanzu idan ya ta ce masa baba ko kuma kaka babanta ko baban babanta mhm. ta ga wani fada take so za ta aura ya bincika ya ga mutumin kirki ne mm. ya ce to ya ba ta izini ta aure shi wannan shi ake nufi wannan shi ake nufi da izini shi ake nufi da wilayar anan amma wajen ɗaurin aure an sa ranar ɗaurin aure za su ɗaurin aure ba sharaɗi ba ne sai an zo an ce ga wakilan ango ga wakilan amarya an ce to an bayar an karba ba haka ake nufi ba da shi da ita suna iya zaunawa ta ce ka nafsi kabiltu kuma dan al'ada hausa ce ta koma haka amma za mu ga a wasu guraren in dai za a ɗaurin auren macen namijin mm. suke zuwa su zauna haka ne ko mm, ta ce zawwaccuka nafsi ce kabiltu tamma a musu addu'a a shafa a tashi wannan shine aure din da uh-huh. yake al'adar bahaushe ta saba da hakan ake eh. wato ya zaman to ciya maza da matan ma mace ma sai dai a gaya mata to fa an ɗaura auren nan naki shikenan amma gina shi kamar al'ada ce kawai mata ma ba sa zuwa gurin ɗaurin aure eh. wannan ku al'ada ce ta malam bahaushe amma a dai hukunci na musulunci shine asali wanda yake da haƙƙin wannan ɗaurin auren shine da ita ta ce zawwajtuka nafsi ce kabiltu eh. kuma haka sunna ta gudana haka kuma za mu ga cewa ainihin wasu guraren da dama haka suke har yanzu eh, kenan anan kuna ishara cewa kan masu kallo wasu su ji yau wasu ce muna cewa kawai ce mace ta fita ta je a mun sha bayani mun faɗa mun maimaita muka ce mace budurwa ba ta yin aure sawa'un na da'ime ne ko na mutu'a mhm. sai da izinin ta akwai ma wani da wancan karshen zama ya tambaya ba mu amsa masa tambayar sa ba wane ne ma daga maiduguri ko malam usman daga maiduguri yake yake cewa zai iya za a iya auren budurwa auren mutu'a ba tare da izinin babanta muka ce mm. a kalla thumma kalla budurwa sawa'un aure na da'imi ne ko mm-hmm. aure na mutu'a eh. bai halatta ba wani ya aure ta auren mutu'a ko aure na da'imi mm-hmm. face sai da izinin babanta ko izinin baban babanta wannan shine abin da muka yi bayani mm-hmm. akai don haka a cikin mun ga muna muna bayani akan ita wannan eh, ita wannan mas'ala ta ta ta biyar kenan ko muna magana akan mas'ala ta biyar akan sadaki ba zai samu sai ku abanta saboda lokaci lokaci ko to za mu yi kokarin mu kammala ta yake ca sadaki din nan mun faɗa yana iya zama al'ainul kharijiyya gashi a hannu maka gane an bayar aka ce wannan abin shine sadaki ko kuma zai iya zama al'ainul kulliya zai iya zama cewa ya ce zai bata kaza ko abu kaza amma ya faɗi yadda za a gane shi amma ba mu ga abin ba oh. zai iya zama kuma ya zama to manfa'a ne ya ce mata cewa to ah, ki zauna misali ko ya ce ki amfani da wannan gida din ki zauna ko kuma shago ka za ki ci gaba da amfani da shi mhm. a shine a matsayin amfanin da za ki da shi shine a matsayin sadaki ko kuma wani amal ne zan muku wani aiki wani aiki kuma wani irin aiki ne inda na halal ne wannan salihan lil iwadiyya wannan aikin aiki ne wanda ya halatta za a iya yin musanye wato in mutum yayi ya halatta za a iya bashi musanyan abin da yayi aka ce wato wannan ya kasance zai iya zama sadaki kai ba ma annabi ce au haqqan min al huquqil maliya ko wani haƙƙi ma misali ya ba da misali ya ce ka haƙƙi tahjiri wani hauhi kamar haƙƙin hajir hajir wato aka ce wannan mutum mahajur ne mahajur ne misali in muka ɗau babban mutum misali wanda ya zo nemanta da aurenta mutum ne wanda mm, shi mm, wato ainihin bashinsa ya fi dukiyarsa yawa da haka masu bin sa bashi kowa yana bukatar kuɗinsa to kowace ta ce to yanzu kai an haramta maka tasarrufi a cikin dukiyarka to watakila daga ciki daga ciki ɗin nan wannan wanda yake da haƙƙi ɗin nan na na mai bin bashi kaga masu bin bashi za su iya cewa to yanzu mun haƙura ka ci gaba da tasarrufi a cikin dukiya taka domin masu bashi ne in suka nemi ya basu bashin su eh. to zai zama bashi da komai na eh. haka sai a dakatar da shi yanzu kai bashin ka ya fi dukiyarka yawa yanzu kai bai halatta kai tasarrufi a cikin dukiyar nan da take hannunka ba mm-hmm. to don haka eh, muƙaddara matar muƙaddara muƙaddara cewa wato ainihin ita mata mu ɗauka cewa mhm. tana daga cikin waɗanda ya zamanto cewa suna bibiyansa bashi sun hana shi tasarrufi a dukiyarsa oh, to kaga a lokacin nan ta ce to yanzu shi kenan <coughs> yanzu yanzu na eh, abin nan sadaki din nan da za a bayar mhm. shine haƙƙin nan nawa da na hana ka ka yi tasarrufi da shi mhm. a cikin dukiya ka yanzu zan baka dama ya zama sadaki wato yanzu za ka iya tasarrufi ko kuma afon ko kuma ita ce bil'aksi mhm. shine misalin makadara matar an mata an iflasi ita yanzu bai halatta ta tasarrufi a cikin dukiyarta ba sai ya ce mata yanzu to sadakin da zan baki mhm. shine in baki dama ki ringa tasarrufi Da waɗannan a cikin kuɗaɗen a da wannan dukiya ɗin oh, kaga shi kenan basu ba sai ya wani kuɗi ya bata ba mhm. to wannan yi ya zama sadaki ya yiwu babu matsala sadaki ya inganta oh, don haka a cikin wannan mukammala wannan matsala ɗin ta biyar yake cewa wa an ya kuna ma'aluman bilkaili a wilwazni في المكيل والمزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ويتقدر بالمرضى قل أو كثر cewa shi wannan abin kuma dole ne in abu ne na awo ya ce buhu kaza ɗin can kowane buhun ɗincan yana da yana cin kwa mudu arba'in misali ko kilo kaza uhuh. ko kuma abu ne kilo kaza ne ce mata wancan abin kilo kaza ko kuma abin ainihin adadi ne ce wancan abin adadi guda kaza ko ah. kuma abin da ake gani ne ce kin wancan girman gurin wanda yake da ainihin filoti ɗaya ne ko rabin filoti ko girman mita kaza uhuh. ko duk dai wani wasu sifa da za a faɗa wanda in an faɗa zai zama an san abin babu jahala ba a jahirci abin ba mhm. to wannan abin yana iya zama sadaki mhm. amma adadin nawa zai bata sadaki wannan ah. kuma ya koma gare su ya takaddaru bil marza abinda suka yadda komai kankantarsa komai yawansa eh. in ta yadda ya bata shi a matsayin sadaki shi kenan aure ya inganta to malam muna godiya sosai kuma Allah ta'ala ya saka da lokaci ya mana halinsa insha Allah muna godiya sosai mhm. to masu kallo anan da dai lokaci ya yi mana halinsa muna fatan za ku dakace mu za mu je hutu idan allah ta'ala ya dawo da mu sai zama an buɗe layi za ku ba da taku gudunmawa kamar yadda kuka saba da fatan za ku dakace mu Nai kuka ne juyayi da kashe kuka ne juyayi da kashe ka imam Husaini. Ya dan manzon Allah, dan Ali waliyin Allah. Husaini dan Zahra mai fadala Husaini ya hujjar Allah Husaini a cikin bayan Allah ya ajiyar Allah Husaini a cikin bayan Allah ya hasken Allah a cikin bayan Allah ya hanyar Allah a cikin bayin Allah husaini nai kuka juyayi da kashe nai kuka nai juyayi da kashe ka imam husaini allah mai iko kai ne kai imamu husaini ko me aka yi marka sani allah kana gani ka ƙara tsinewa wanda suka zubda mar